This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu aka shirya babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki zai kai ziyara Najeriya domin ganawa da sabon shugaban ƙasar da kuma tunawa da mummunan harin da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Abuja a shekara ta 2011. Jiya Juma'a jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce Mr. Ban zai gana da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ɗare kan ragaban mulki a watan Mayu. Haka kuma Mr. Ban zai gana da wasu jami'an gwamnati da wakilan ƙungiyoyin jama'a da kuma 'yan kasuwa. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Henry Kaneko ta kuma ce a yayin ziyarar ana sa ran Mr. Ban zai tattauna a kan batutuwan raya ƙasa da canjin yanayi da kare haƙƙi da 'yancin jama'a da kuma yadda za a daƙile mummunan ra'ayin riƙau. Haka kuma babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi bikin tunawa da mummunan harin ƙunar bakin waken da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja a shekara ta 2011 da ya kashe mutane 21. Daga Najeriya, Mr. Ban zai wuce zuwa birnin Paris, ƙasar Faransa, domin tattauna shirye-shiryen babban taron da za a yi akan canjin yanayi a watan Disamba idan Allah ya kai mu. zai kuma gana da shugaban faransa francois hollande tsoron da ake nunawa a kan tafiyar hayan da bunƙasa tattalin arzikin china ke yi da rashin sanin tabbas a kan harkokin siyasar ƙasar girka da kuma rashin sanin tabbas a kan shirye-shiryen da ake yi na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin amurka suke tunanin yi sun ingiza masu wato sun girgiza masu zuba jari al'amarin da ya sa aka shiga Gwanjan sayar da hannayen jari a jiya juma'a kasuwannin hannayen jari a nan amurka sun yi ƙasa da kashi uku daga cikin ɗari a lokacin da aka rufe kasuwannin a jiya juma'a a turai kuma kasuwannin su ma sun faɗi da kashi uku daga cikin ɗari haka su ma muhimman kasuwannin hannayen jari a asiya sun yi mugun faɗuwa. fargabar da ake nunawa a kan bunƙasa tattalin arzikin china da ke ƙasa tana dabo ƙasa ta biyu a bunƙasa tattalin arziki ya sa farashin mai faduwa a kasuwannin duniya yanzu ana sayar da gauran mai a kan dala 40 farashi mafi ƙanƙanci da aka gani cikin shekaru shida da suka shige tuni gwiwar masu zuba jarurruka ya sanyi a saboda rikici a kasuwannin hannayen jaran china da kuma rage darajar takardun kudin kasar da ya ba da mamaki. Jami'an Amurka sun ce an kashe mataimakin shugaban kungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai a Iraq. Mai magana da yawon Majalisar Tsaron Amurka ya ce an kashe Fathi Ahmad Alhayali, wanda kuma ake cewa Alhaji Muntas a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan watan a lokacin da yake tafiya a kusa da birnin mosul na kasar iraq a bara 'yan kungiyar isis suka kwace ko kuma suka mame birnin na mosul mai magana da yawon majalisar tsaron net price ya kuma ce harin ya kashe mai lura da harkokin yada labarun kungiyar isis mai suna abu abdullah sanarwar majalisar tsaron ta bayyana alhayali a zaman wakilin majalisar shura mai ra'ayin riƙau a kuma zama babban mukaddashin shugaban isis abubakar al-baghdadi sanarwa ta ce shi ne yake lura da jigilar makamai da nakiyoyi da motoci da kuma mutanen kungiyar tsakanin iraq da kuma ƙasar syria da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar koriya ta arewa ta yi wa ta koriya ta kudu ka shaidin cewa ta daina yaya ta farfagandan bata mata suna ko kuma shafa mata kashin kaji da take yi ta kan iyaka a loudspeaker a yau asabar ko kuma ta fuskanci mai da martanin soja makadashin jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, An Mayan, ya faɗa wa 'yan jarida a birnin New York cewa rundunar sojar ƙasarsa ba ta barazanar boge. An ya ce farfakanda da Koriya ta kudu take yi tamkar tsokanar fada ce kuma shugaban Koriya ɗin Jim Yang-yun ya baiwa sojoji ƙasarsa umarnin da su zama a cikin shirin ko ta kwana. Sojojin Amurka da na Koriya ta kudu sun koma ga yin rawar dajin haɗin gwiwa bayan da aka yi jinginewar ba sabon ba. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ya faɗa a jiya Juma'a cewa an jingina rawar dajin ne bayan da aka yi musayar harbe-harbe da makaman artillery tsakanin sojojin koriya ta arewa da ta kudu akan iyakar a wato iyakar da ta raba kasashen daga yammaci mukaddashin sakataren tsaron amurka david shea ya ce jami'an amurka suna son su tuntuɓi jami'an koriya ta kudu tukunna bayan musayar harben da aka yi tsakanin kasashen koriyan guda biyu ya ce idan al'amari irin wannan ya faru sukan tuntuɓi koriya ta kudi domin samun bayanai abin da ya faru su kuma sannan kuma su tattauna yadda za su mai da martani jiya juma'a wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kan wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin birnin amsterdam na ƙasar holland ko netherlands da birnin paris na ƙasar faransa ya raunana mutane uku kafin fasinjoji suka fi ƙarfinsa ciki da wasu sojojin amurka guda biyu jami'an kafar faransa sun ce ba a san dalilin da ya sa ɗan bindigan ya ɗauki wannan mataki ba amma sun ce 'yan sandan dakila ayyukan ta'addanci suna jagorancin binciken da ake yi ministan harkokin cikin gidan faransa ya ce an kama ɗan bindigan a wata tashar jirgin ƙasa a birnin arras 'yan sanda sun ce mutumin shekarunsa 25 da haihuwa kuma shi ɗan asalin ƙasar morocco ne To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani 多く見 yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da muhimmancin shayar da yara jarirai nonon uwa. Rahoto na biyu a game da ingancin abincin jarirai. Yayin da rahoto na uku zai magana a game da yajin aikin da likitoci ke yi. rahotonmu na hudu zai magana a game da kungiyar bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya wato tishif don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin eh, kyakkyawar likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar nijar sun bi sahun sauran likitoci na duniya wajen faɗakar da iyaye mata shayar da yara nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni shida a wani bangare na makon shayar da yara nonon uwa da ake gudanarwa ranar hudu ga watan agusta na kowace shekara tantance mahimmancin shayar da jariri nonon gaba tsantsa tsawon watanni shida zalla ya sa likitoci kamfe wajen wayar da kan uwaye albarkacin ranar hudu ga watan Agustan kowace shekara da ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin makon shayar da jarirai nonon uwa. dokata Faruk Manzo, kwarar likita a sabon gari ta maradi. Shi shayar da ɗa nonon gaba yana da muhimmanci fiye da yadda ba a zato, kuma masu yawa kuma masu amfanin yaro kwarai. Abin da ke da kwai cikin nono na gaba ba a samun shi a cikin wani abinci da duk wata madara da ake tallata da ci inda cikin shi ne ake samun duk abin da ke gina ma yaro jiki na biyu duk abin da ke kare ma yaro jiki yana hitowa daga cikin jikin uwanshi don ya shigo cikin nonon nan yaro ya sha kenan yana kare shi da rashin lahiya da yawa na uku kuma cikin nonon nan akwai ruwa wanda za su wadata cikin yaro kenan abin ginin jiki akwai a cikin nono abin kare jiki akwai cikin nono kuma abin shan jiki akwai cikin nono dokta tsawon kwanaki nawa ne kowace ne dace a ba sha nono tsantsa wata shida cikin wata shida nan kai ya sha wani abu bancin ya eh, nono nono nan akwai komi cikin shi bayan wata shida ana iya gama mashi da wani abu kuma in mutane sun lura ai mai yawancin rashin lahiyoyin yara bayan wata shidda ne lokacin da ya ware ta abubuwa cikin gari abincin da muke ci lokacin ne wani lokaci yake yawan yin zawo yake yawan yin wasu rashin lahiyar rashin kenan fa'idan nonon nan abin da ke da ko cikin shi Allah kawai san iyakacin shi ya Allah kawai san iyakacin uwanin shi kai ma kana ganin jikin shi na ginuwa da kyau ba ya rawan rashin lahiya ashe kuwa wannan mataki akwai shi da matukar tasiri ga wata uwa da na ci karo da ita asibiti sai har ta kaure ni da ita kamar watanni shi watan shi hudu wani irin nauyin abinci ke bashi ba na bashi komai sai nono tsantsa na gaba na yana naki dubur dubur nono ne kawai kisa ko kina bashi abinci a a nono shi ne nake bashi na gaba tsawon wata shida sannan a fara bashi ruwa Yana zuwa likita ya samu allaran shishiri na wata uku kuma ina kai sha'awu lokaci zuwa lokaci me yasa saboda lahe Ah. kin gane muhimmancin shayar da ɗano nan gaba mm, yana da mahimmanci sosai yana sa yaro ya mulmuje da wannan cututtukan duka yaro ba za su da zawace zawacen nan da yaro ke shayar da jariri nonon uwa zalla a tsawon watanni shida garkuwa ce lafiyar jariri sabilin aramashin shi da ke kare yara da waɗansu cututtuka daban-daban. Dokta Faruk Manzo ya dawo da maganar jan hankali ga uwaye. Kana tunatarwa ne muke ga uwaye ba da nono yana da fa'idodi kwarai. yana sa wata zamantakewa na uwa da yaro ya ƙara ƙarfi da kyau da kyau kuma abu ne wanda da ya hito daga cikin jikin uwa cikin bakin yaro yake zuwa kenan ba ya da wani illa bai samun wani mikrob wani wuri shine muka waɗi kamar duk rashin lahiyar da uwa ta taɓa yi yanzu ta zama ba ta iya ta kare kenan akwai sinadarai nata na cikin jiki wanda suke kare ta kullum to su ma suna shiga cikin nuna na suna kare ɗanta. Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. a gaida sha'aibu mani Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya wato NAFDAC ta shirya wani taron bita ga jami'anta game da ingancin abincin jarirai a ƙasar. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya wato NAFDAC ta shirya wani taron bita ga jami'anta game da abincin jarirai a ƙasar. Manufar taron bitar dai shine horar da ma'aikatan yadda za su bi kasuwanni domin hana kasa abincin jariran ana sayarwa barkatai ba a kan ƙa'ida ba. Mr. Daɗi Namtin Mulak shine babban jami'in hukumar ta NAFDAC a jihar Niger. Muna so mu koyas musu inda za su duba Eh, Kasuwani mutanen da suke siyar da abincin yara ana kiransu baby milk to kasan gwamnati sun ce wai ba za a iya dinga siyar da shi kamar inda ake siyar da tumatir da biskit da man gyaɗa ba ba a advertisement ba a sa ma ta dole dole su siya ana so sai da damuwa kafin a ba ma yaro wannan madaran shanu dinnan. to staff namu ba su fahimta wannan sosai ba shi yasa aka kiya mana mu musu training so da su gane dama dai hukumomin lafiya sun dukufa wajen bayyana wa mata muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa to amma duk da hakan hukumar ta labdab ta ce ba za a hana sayar da abincin jariran ba kamar yadda mr daɗi ya yi ƙarin bayani ba kawar da shi ba domin ana bukatan abincin da dama zaka ga mata mama ta mutu lokacin haihuwa dole ne a nema abin da za ba ma yaro ya yi rai eh, so abinci yana nan a gurin za mu iya mu using amma shi only on prescription sai doctor ne ya faɗa Famasi Abubakar Lasun jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger da kuma ya halarci wannan taron ya yi ƙarin haske ne akan mahimmancin shayar da nonon uwar ga jariri. Bun samu gama jama'a ne a ba jariri nono har wata shida ya sama dole saboda ya fi amfani. abubuwa yara sai samu daga nono na mamanta sai fi na gongoni na madara saboda sai ba su okolonsu e fi na wancan da ba, da an na gongoni madara ba saboda haka an riga an duba ya fi yaro mamanci to kana ganin akwai bukatar a samar da doka da za ta tilasta ma uwaye su rika ba jarirai nono a in sai yu ya fi in zai yu ya fi saboda dole yara sai taimaki nigeria ba saboda yawa saboda gobe ne saboda yara na yawo su ne manyan gobe kuma an tabbata in sa sa doka sifi masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa duk jaririn da ya koshi da nonon uwa ya fi lafiya da kuma kaifin basira da kuma ƙara ƙaunar juna tsakanin shi da mahaifiyarsa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasir batsari wakiliyar muryar amurka da ke majalisar tarayyar najeriya madina dauda ta tattauna da alhaji ɗanburan abubakar nuhu ɗan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birnin kano game da ƙudurin da ya gabatar a majalisar kan yajin aikin da likitocin asibitin koyarwa na malam aminu kano ke yi ga yadda tattaunawar tasu ta kasance honorable ka gabatar da kudure a game da yajin aiki da likitoci ke yi a asibitin koyarwa ta kano menene ya jawo hankalinka kai wannan kudurin kamar da kika sani asibitin malami na kano babban asibiti ne asibiti ne wanda yake koyarwa a wannan asibiti akwai likitoci um, kusan 200 kuma yakan koyar da fanni daban-daban kusan guda goma sha shida wannan asibiti a shekara yakan sami mutane wanda suke zuwa domin su sami kulawa mutum wajen dubu ɗari kun ga dubu ɗari biyu kenan kan maganar da ake yi a kullum a cikin dubu na akwai mutum saba'in biyar wanda yake mutane wanda suke bukatar kulawa ta gaggawa kuma wannan kowa ya sani cewa asibiti ne wanda yake ba wai kawai na kano ba na arewa ne gaba ɗaya kuma ma har da mutane wanda sukan zo daga kasashe kamar Nijar da sauransu domin su samu kulawa a wannan asibiti so abu ne wanda ya damu jama'a musamman ma mutane yanzu suna zuwa asibitin babu likitocin da za su kula da su kaga ta wannan hanya ba san mutane nawa bane suka rasa rayukansu wannan abin damuwa ne kwarai da gaske da duk mutumin da yake yana da son kulawa ga sa. menene majalisa ke so gwamnati ta yi a game da wannan yajin aikin so kuke su koma bakin aiki ne ko kuma so kuke gwamnati ta biya su haƙoƙinsu e, na farko mun yi kira gare su su likitocin su dubi allah su yi haƙuri su koma bisa kan aikinsu kuma za mu ci gaba da bibiyar yadda gwamnati za ta biya wasu wannan kuɗi mun kuma kira na gaggawa ga gwamnatin tarayya ƙarƙashin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa a duba a gani musamman tunda akwai wannan yarjejeniya wadda aka sa hannu ta wannan ƙari da aka yi musu kuma ƙarin nan da ake magana dubu eh, talatin da ɗaya ne da dubu ɗari shida da ya kamata a dinga ba su ƙari duk wata muka ce a duba a gaida za a taimaka domin su samu wannan kuɗi ah, don su koma ah, yau wurin wata biyu kenan ana wannan yajin aiki abu ne wanda yake ya dame mu kwarai da gaske ta yaya wannan yajin aiki ke shafin al'umman wannan yanki naka to yayin da aka ce mutum ba shi da lafiya kuma babu likitan da zai kula da shi babban hatsari ne asibiti ne wanda yake kula da mutum 1200 a kullum yau mutum 1200 sun je asibiti ba mai kula da su me ya zai faru kenan wanda zai biyo baya ba abu bane watan wanda mutane za su so su ji wannan asibiti fa shi yake da injina na kula da mutane masu ciwon kidney wanda ake ciwon ciwon wannan koda wannan ciwon koda abu ne wanda yake buƙatar a kula da mutum da yake fama da shi musamman wurin injinan da ake bukata injina ne wanda yake ba kowane asibiti za ka same su ba wannan asibiti yana da shi kusan yana kula da duk wani wanda yake da irin wannan ciwo ko kuma yake fama da wannan ciwo a arewa to shin majalisa ta nemi ta gana da jami'an ma'aikatar lafiya ta ƙasa domin ta ji daga bakinsu ko me yasa ba su biya waɗannan kuɗaɗe ba kamar da kika sani kamun mutum ya yi kuduri dole sai ya yi bibiya kuma ya yi bincike bincike ni da kaina din na tattauna da watan shugaban wannan asibiti da kuma wasu daga cikin likitocin da suke wannan asibiti domin na ji ta bakinsa in ji me yake faruwa kuma mu ga wani irin abu ne zamu yi kuma kwamiti wanda aka mika ko kuma majalisa ta mika wa wannan kuduri domin ya aiki cikin gaggawa shi wannan kwamiti shi zai wannan aiki domin ya je zauna da ita watan ma'aikata ta gwamnatin tarayya wacce take kula da asibitika ko kuma take kula da harkar lafiya da kuma ma harkar iban ma'aikata to yanzu majalisa ta kafa kwamitin ne akan kudirin da ka gabatar din idan eh, an kai kudiri kakan nemi a miƙa shi ga kwamiti na gaggawa akan yi kwamiti na gaggawa yanzu ba mu da kwamiti a ƙasa domin har yanzu majalisa ba ta yi kwamitoci ba to amma shugaban majalisa ko kuma shi wannan speaker yana da damar da zai iya kafa kwamiti na gaggawa akan kowace kuduri da aka kawo wanda yake bukatar a kula ya samu kulawa wannan shine abin da na nema kuma cikin yarda Allah na tabbatar a wannan kwamiti za a yi shi kuma za su shiga aiki domin su tabbatar cewa abin da ya kamata a yi an yi don likitocin nan su dawo aiki kuma mutane su samu kulawa waɗannan abubuwa ne kwamitin za ta yi idan an kafa ta ke eh, cikin abubuwan da kwamitin nan za su yi za su zauna da ita kanta ma'aikata ta tarayya ta wannan mai kula da harkar lafiya kuma za su zauna da wanda suke kula da harkar iban ma'aikata watan lebo kenan sannan kuma za su zauna da kansu shugabanci na asibitin nan za kuma su nemi yadda za a yi su zauna da su kansu likitocin cikin ɗaya daga cikin abin da na roƙa a yi shine likitocin nan su yi haƙuri su dubi Allah su dubi jama'ar da suke wahala domin wannan yajin aiki nasu su koma kan aiki akwai abin da akan ce akan yi shi ka yi saboda watan jama'a ba wai don ya zama kasancewa haƙinka ne amma kakan yi haƙuri saboda mutane ka yi wannan wannan shine muke jan hankalinsu su su koma din kuma su sani cewa ba wai an manta da wannan abin da ke ya kamata haƙƙinsu ne a basu ba muna sanar da shi shi sa ma muka kawo wannan ƙuduri ko muka nemi a shiga gadan-gadan cikin yadda za a nemi masalaha tsakanin wannan likitoci da kuma gwamnatin tarayya a gaida madina dauda Ƙungiyar bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya wato t ta kammala gudanar da ayyukanta na shekara biyar a jihar Bauchi. shugaban t a jiha Dr. Nusa Orabeton ya bayyana mana yadda ayyukansu na t ya gudana a shekaru biyar ɗin da suka aiwatar a jihar Bauchi. Daya a cikin abin da muka yi tare da gwamnati na farko shine mun tashe shi WDC World Development Committee da masu kula da mata a gida ana kira su community eh, based eh, health worker tare WDC da, da World Development Committee tare da Community Based Volunteer su ne suka tashi tashe tashi program a kauye saboda su ah, mata suna samu magani wanda in mata tana da cikin abubuwa da muna yi da yara ci gaba. Dr. Nusa Orabeton shugaban Tishif a jihar Bauchi mai martaba sarkin das Usman Bilyaminu Usman ya gode wa kungiyar Tishif kan yadda suka taimaka wa al'umman da ke jihar Bauchi. Kamar yadda aikin da kuma kawo wasu kayayyaki na inganta aiki a kiwon lafiya a nan jihar Bauchi da kuma kokari wajen a ilmantar da ma'aikatan asibiti wato ba su gita na yau da kullum a bisa sabbin hanyoyi na yin kiwon lafiya. To wannan yana daga cikin abubuwa da muka ga mun samu ci gaba barai. Samun sun kawo abubuwa da dama akwai wasu magunguna da muka Sarkin das kenan Usman Bilyamin Ottoman, Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na A gaida Amina Abdullahi Girbo. Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. zuwa a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu aka shirya babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun zai kai ziyara domin gana da shugaba Muhammadu Buhari da kuma tunawa da mummunan harin da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Abuja a shekara ta 2011. Tsoron da ake nuna a kan tafiyar ne da bukatar tattalin arzikin China ke yi da rashin sanin tabbas akan harkokin siyasar ƙasar Girka da kuma rashin sanin tabbas akan shirye-shiryen da ake yi na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunanin yi sun girgiza masu jiba jari al'amarin da ya sa aka shiga gwanjan sayar da hannayen jari a jiya Juma'a. Jami'an Amurka kuma sun ce an kashe mataimakin shugaban kungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yakin da babu matuki a ciki ya kai a wato iraq mai magana da yawun majalisar tsaro ya ce an kashe fathi ahmad alhayali wanda kuma ake cewa alhaji muntas a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan wata to madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.